Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku cikin shirin ilimi hasken rayuwa daga sashen Hausa na Radio France International tare da Bashir Ibrahim Idris. A shirin da ya gabata mun fara kawo muku hira da wani matashin injiniya a jihar Bauchi da ke Najeriya wato injiniya Hamza Abubakar wanda ya kera wata na'urar girki mai amfani da hasken rana da ake amfani da ita wajen dafa abinci a shirinmu na farko kun ji dalilin da injiniya hamza abubakar ya gabatar kan abin da ya sa ya rungumi wannan sana'a da kuma fatar da yake da ita na ganin an rage sare itatuwa domin yin girki saboda haka yau za mu ɗora inda za ku ji tattaunawarsu da ibrahim malam goji kamar haka amma bisa da ka tsara abin hmm. za ta iya girka misali mu ce a ɗora eh, eh, abinci da watakila ko miya da watakila ko ruwa a tafasa da sauransu na mutum akalla ko nawa a lokaci guda wato wannan a yadda ne shi da kaga karami ne ba a yi shi an yi lajin nasa ya girma ba za a yi girka abincin kamar mutum hudu ko biyar da shi wannan za ta yi ka ya adadin lokacin da yake dauka ya dafa abinci ya dafa abinci su kamar yadda na gwada shi da ruwan zafi da na zuba ruwan zafi kamar ka zuba kamar kofi uku a cikinsa ka zuba to ka ba shi 5 minutes zuwa minti biyar kana sawa za ka gan shi ya fara tafarfasa yana ɗaukan zafi yana abin nan ɗinsa. to mu je ga batun kalubale. babu wani aiki makamancin wannan da mutum zai sa a gaba ya yi musamman ga shika ce baka samu taimako daga ko'ina ba mm. ba tare da ya ci karo da matsaloli ko kalubale ba akwai irin matsalolin da ka fuskanta ito eh gaskiya eh, matsalolin rayuwa yadda suke na irin musamman a kera wannan na same su da yawa wanda eh, duka san kama kame ne nake yin abin a wahala nake yin sa ni ma'aikaci ne da subeb nake aiki da su a education namu na garin ninki to amma yau na da shekara tara ba a ban albashi kuma ba dalili shekara tara nake ba a ban albashi ba dalili an yi kwamiti an yi kwamiti an bincika an bincika sai a ce ban da laifi a ban albashi na ban kuɗi na sai gaba a ban ma na rasa dalili yanzu ba an yi kwamiti an yi kwamiti ban sani ba za a ban kuɗin za a mai da ni ba za a mai da ni ban sani ba da haka nake rayuwar a wahalai da a ce ina aikin ina samun abin da nake samu zan rika abin da ya fi wannan tun da abin da na tashi kenan tun ina yaro ina da buƙatar in ga na yi ta kirkirar abin da zai amfani al'umma wannan shine abin da ke raina Allah ya samu to yana daga cikin babban kalubale da babban na fuskance shi kuma nake kan fuskanta da irin wannan rayuwar bani wani abu da shi nake ta yin irin wannan kirkirin kiran to wajen samun kayayyakin da ka yi amfani da su wajen haɗa na'urar ba ka samu sauƙin samu ko ka wahala sosai eh, a ban wahala ba ban wahala ba dan yadda na kirkira wa'annan kayan ban fita ko ina ba a nan yadda nake a gida a garinmu na ningi a nan na sai abubuwan da na saya in fita in siyo in fita in siyo na zo na haɗa haɗe na ba wani wahala da na sha Eh, ko za ka sake dawa da mu baya da me da me da me kasa saya har suka hada suka hadu suka yi ta zama wannan na'ura zama wannan na'ura to na farko dai kaga waɗannan ion din ka gan shi wannan karfa shi ma wanda na siyo na saye shi siyo shi nayi da kuma wannan da kaga murfin da gan shi an rufe aluminium ne aluminium ne shi ma ne neme shi na je na sami rabin sheet na saya shi ma na zo na hada waɗannan tubes da kaga da suke fitowa da iska daga ciki daga gan su nan duk siyo su na yi su ma wannan switch daga gan shi nan wannan red da yaban nan shi ma duk zuwa ne na siyo su a kasuwa da kuma shi wannan tube din da yake fitarwa ta nan shi ma duk neman sa a kasuwa na saya haka waɗannan leads din na je wurin mai sai da kayan electronics kuma a nan na nemo na sassaye su na zo na yi wannan haɗaɗen da su sai kuma abin da ba a rasa ba wanda ina da shi a gida wanda ya rage mun dama na fara tunanin haka to zan tara shi a cikin haɗa sai kuma shi wannan da na tashi ina son haɗa wannan chemical da wannan abin apple din ɗin sayen sa nayi na zo na tsaya na yi tunanin yaya zan yi wannan abin ya fitar mun na yi tunanin kuma Allah ya nufa abin yake yi min yadda nake so ka yi bayanin cewa babban burinka shine kawo karshen matsalar sara bishiyoyi domin yin gawayi da kuma icen girki kuma wannan shine ina daga cikin babbar matsalar da yanzu haka karamar hukumar ka ta ninki mm. da gwamnatin jihar bauchi suke fuskanta yadda ake sare bishiyoyi ba ka'ida shin gwamnatin a nan matakin jihar bauchi da watakila ko gwamnatin tarayyar najeriya ka hmm. samu wani tallafi ko wani goyon bayansu ban samu wani tallafi ba ban samu wani tallafi daga nan gwamnatin jihar bauchi ba ko daga gwamnatin tarayya sai dai ba mu sani ba ko nan gaba idan abin tun yana tafiya sani ba ko allah ya sa su yi yakan amma akwai wani mataki da ka dauka na nuna wa gwamnati cewa gashi kai dan jihar bauchi ka yi kirkiri na'urar dafa abinci mara amfani da wani makamashi in banda hasken rana eh to alhamdulillah ta wannan silar taku ne shine za su samu su shiga san ganin irin waɗannan manyan wani aiki ne na wahala kafin ka gani su kuma ga abin alkhairi su kuma ba su sani ba sa'annan kuma a kai ka kuma su ba su san abin na tafiya haka ba ba ka san kofar da za ka yi ba to ta irin wurinku ne idan sun sawara. to alhamdulillah sai kaga wani ya ce to a neme shi yadda za a inganta abu ya gyaru to ana irin wannan amma babu misali a ce su neme ka dan ita gwamnatin ta neme ka menene wani irin tallafi za ka bukata a wajen ita gwamnatin to inda a ce gwamnatin za ta nema ni tallafin da zan nema a wurin ta shine eh, ga aikin gwamnati gaskiya yayi wahala ga al'umma da so samu za a yi irin waɗannan kirkire da muke yi su taimaka ya zama to su tallafa man yadda zan kera irin waɗannan abubuwa da makamantansu a samu matasa a samu aikin yi wanda a ce wannan gwamnatin jihar mu ce ta goyi bayan wannan ba ake fitar da shi har a ya girma na kasashen ƙetare masu ringa amfani da shi ina ga wannan shine zai taimaka ba sai mutum ya samu aikin gwamnati ba in ya samu aiki a irin wannan masana'antun na sana'a wanda wasu za su dinga ɗauka a gefe da gefe to zai zama na alkhairi ta bakin injiniya hamza abubakar kenan yanzu kuma za mu koma ga dr ibrahim sa'idu santali shugaban sashen kere-kere na jami'ar abubakar tafawa balewa da ke bauchi kuma ga yadda zantawarsu ta gudana da ibrahim malam goje yanzu a shawarce me ya kamata a ce gwamnati ta yi don karfafa gwiwar irin waɗannan matasa da kuma ayyuka ma na cigaban fasaha don kamar yadda muka sani yanzu duniya tana tafiya ne a wannan fanni na ci gaba na fasaha me ya kamata a ce an yi don ganin cewa najeriya ta tafi da sauran kasashe masu ci gaba na farko dai kulawa shine babba muddin ita gwamnati ba za ta kula da ilimi ba to a gaskiya ci gaba zai kawo a najeriya zai wuya don ko ohon da gwamnati ta yi a kan ilimi a gaskiya shi yasa ake ci baya amma inda a yau yanzu misali budget na ilimi a najeriya za a ga kashi shida ne wani lokaci kashi bakwai kan ilimi a najeriya kaga wannan ba yadda za a ci gaba a najeriya a ce duk bajet din najeriya gaba kina ilimi kashi shida za a bata ko kuma a ce kashi bakwai idan an yi kokari daga cikin ɗari daga cikin ɗari kaga ai ba yadda za a ci gaba to wannan rashin kulawan inda gwamnati za ta dawo hankalinta akan ainihin ilimi duk wa'yansu abubuwan duk za su da sauki wannan fitintunu da kake gani a cikin ƙasar na wallahi duk rashin ilimi ne yau inda akwai ilimi duk wannan fitintunun da ba zai zo ba a a can fulani a a can eh, nyamurai suna kai a a boko haram a a waye waye duk wannan inda akwai ilimin da kowa ya kama harkar gabasa da kwata-kwata zai magance wannan abu amma ita gwamnati sai ta ɗauki hankalinta ta koma wani waje daban wadda ban da aljifunsa ba abin da suka sani wadda kuma kaga idan dai har hakan za a ci gaba to a gaskiya batun ci gaba a najeriya kan babu na farko dai su mai da hankalin su kan ilimi shine babba sa'an nan kuma a yi training ainihin su malaman don za ka je ko da primary school ne dole ne idan shi malamin bayi da training ya zai yi ma ba da ainihin ilimin to haka nan kazalika a jami'a yau ko da a ce kai ka gama phd misali iyaka karatun kenan to kai ma kana son training domin akwai abubuwan da mai yiwa kai baka gansu ba ma kwata-kwata misali musamman equipments wadda suke zuwa sabbi a can kasashen waje wadda kai baka gansu ba ma to kaga ya kamata a ce ana samu ana kara updating ana zuwa su conference ana zuwa workshops da sauransu to a wannan ne mutum zai kara iliminsa don sai ga ana samun ci gaba to dokta mun gode kwarai da gaske da lokacin ka da ka bamu na ni ma na gode Allah kuma ya kara. fahimtar da shugabanninmu su dawo da hankalin su kan wannan shani na ilimin najeriya masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri a madadin injiniya hamza abubakar da ya kera na'urar girki mai amfani da hasken rana da kuma dr ibrahim sa'idu santali shugaban sashen kere-kere na jami'ar abubakar tafawa balewa da ke bauchi da sashen hausa na radio france international sai kuma wakilinmu ibrahim malam goje da ya hidimar haɗa wannan shiri Bashir Ibrahim Idris ke cewa ku huta lafiya.